To, Assalamu alaikum. Sunana Samira Isyawo. Zan muku bayani akan mugayen ƙawaye. Ƙawaye bi ma'ana ƙawaye kala-kala ne. Ana samun bana gurbi a ciki. To ni akan bana gurbin zan yi magana. Don Allah, ‘yan uwana mata, ku tsaya ku lura. akan irin ƙawayen da suke bibiyar ku wata za ka ga ba halinta ba ne amma sanadiyar wata ƙawa sai ka ga ta bi halin da bai da kyau misali akwai ƙawar da za ka ga kuna tare da ita baka ka shan ko da sigari amma ita tana sha yau da gobe yau da gobe kuna tare za ka ga ta ɗauki wannan ɗabi'ar to don allah mata ku mu kiyaye akwai wata tana da kawa suna good time suna tare suna good time suna tare da ita so irin ashe ita tana shaye-shaye babu irin abin da ba ta sha ita kuma wannan fa baiwar allah ce amma irin yau da gobe dan uwana a nan zan dakata ba kuma zan ce zan dakata ba ne gaba daya 吉林去。